بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابيك وتن محرم hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi dau'il kitabi wa sunna na ainihin a doktor abdulsalam bin barjas bin nasir ali abdulkarim yau za mu tashi a cikin shafi na 67 a dalilin sani bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim الدليل الثاني دليل نبي أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام الإمام البخاري يا فتر أشكر صحيح إنسا كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام باب ji da biyayya ga shugaba malam da kuma wasiya matukar bai kasance sabon Allah ba wa muslim fi sahihi kitabul imara sannan muslim ya fitar a cikin sahihi dinsa kitabul imara an abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala an an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda An عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه Shi ma ya كربو daga manzo sallallahu alaihi wa sallam, cewa lalle ya ce على المرء المسلم السمع lima haba wa kari wato wato wajibi ne akan musulmi akan mutum musulmi ji da biyayya cikin abin da yake so da abin da yake ki illa an umar bi ma'asiya sai dai idan an umurce shi da saban Allah fa in umira bi ma'asiyatin fala sam'a wa la ta'a idan an umurce shi da saban Allah babu ji ba biyayya nan dai kawai wurin da aka umurce shi cewa ya saba ma Allah an gane ku shugaba ya ce ya yi zina ko ya sha giya ko ya yi caca ko shugaba ya ce maka ya daina yin sallah wato idan dai shugaba kawai duk wani abu na saban Allah sai shugaba ya umurce ka da shi ba ci ba biyayya gare shi na'am um, qawluhu fi ma ahabba wa kariha cewa da yayi fi ma ahabba wa kariha a cikin abin da yake so da abin da yake ki ai fi ma wa zardahu aw khalafa ko ai a cikin abin da ya dace wa manufarsa ko abin da ya saba wa manufarsa قال المبارك فوري في شرح al-imam mubarak Furi ya faɗa a cikin sharh Tirmidhi al أن الإمام amara bi mandubin aw مباح وجب wato a cikin sa lalle shugaba idan ya yi umarni da abin da yake mandubi wato idan shugaba ya yi umarni da abin da yake mustahabi ko abin da yake halal ya zama to wajibi mutum ya yi kun ji wannan ko shugaba ya yi umarni da abin da yake mandubi wato abin shari'a ta goyi bayan abin amma ba dole ba ne sai shugaba ya ce a yi ko kuma shugaba ya yi umarni da abin da yake mubahi abin da ba lada ba zanibi. to ya zama to wajibi a kiyaye yanzu kawan me za mu iya kawo misalin abin da yake mandubi ko mubahi zan iya kawo misalin mubahi yanzu misali kama a ce idan mutum na cikin ɗayan eh, mutum ya hau mashin ya sa hulan kwano sanya hulan kwano ba lada ba zunubi a cikinsa kuma yadda ko da saboda haka shugaba gwamna ko shugaban ƙasa na iya kawo doka duk wanda zai hau mashin sai ya sa hulan kwano kaga wannan hulan kwanon ba wajibi ba ne wannan hulan kwanon ba sunna ba ne kawai shugaba ne ya hango wata matsala ta shi ko matsala ta shi sai shugaba sai sanya doka cewa lallai in za a hau mashin a ringa sanya hulan kwano ina ba san gane wannan sannan abin da ya shafi irin su driving license din nan da abin da ya shafi traffic light cewa wannan traffic light din kin sama danger ka tsaya